fifikiyar addu'a addu'ar ranar arfa abin da yake nufi a nan du'a bi ma'anar ibada kenan wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace mafi abin da na faɗa ni da annabawa da suke kafina shine kalmar la ilaha illa Allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير yace shine mafificin abin da ya faɗa a wannan ranar mafificin abin da ya faɗa shi da annabawan da suke kafin sa to da haka wannan shi ya kamata mutum ya tsoye mai tawa in yayi wannan yayi wannan ya gaji yayi karatun alqur'ani in yayi wannan yayi wannan yayi wani zikirin yayi wani zikirin duk da zikirin mafi kyau dai ka zaɓo wani zikiri da ka tabbatar ya inganta daga bakin manzon Allah dan ka san in ya inganta daga bakin manzon Allah to ba kuskure ki amma duk zikiri ko addu'ar da wani malami ne ya baka ya iya yin kuskure ko wajen nahau ko karancin ilimi na iya sa ya muna ladabi ga ubangiji wajen ya yabe ke faɗa abin da ba a yaban Allah da shi amma in ya fito daga bakin manzon Allah ta tabbatar babu wani kaufi dan manzon Allah shine a'lamun nas billahi shi yafi kowa sanin Allah shi yafi kowa sanin yadda ake wa Allah ladabi yadda ake girmama Allah yadda za a yi wa Allah fadanci a roke shi bukatu sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana ta yi la'asar waɗansu malamai suka ce to suka yi waita istighfari a wannan lokaci musamman kuma sai yi istighfar Allahuma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kai waita istighfari daidai wannan lokacin ne ubangiji ta'ala ke wa mala'ikunsa kama da mutanen arfa ina cewa ku duba bayina ga sunan a tauni shu'usan gubra sun zo mun shu'usan kansu duk a hargitse ko samun su konin a taje gashi ba ba ga kura a jikin su gubra da tilu kura a tattare da su ba bambanci tsakanin mai sarauta da wanda ba mai sarauta ba ba bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka kowa na cikin tufafi bai ɗaya wannan na tunawa mutane tsayuwa a gaban Allah yau mai komun nasu da rabbil alamin kowa da sa gafaran ubangiji war ubangiji rahama ta sa da jin kansa sai ka roki duk bukatunka a wannan fili kafin a bar wajen idan ka tabbatar rana ta faɗi sai ka gangara sai a tafi muzdalifa lokacin da za a tafi muzdalifa manzon Allah na cewa mutane alaikum bis sakina a tafi a hankali a natsi kar ai ganganci da mota in ma a kasa ne kar ai cinkoso kar ai kaza kaza a tafi a hankali kar ai rediya har a zo muzdalifa idan an zo muzdalifa a nan gurin ne ake so ka hada magariba da isha'i jam'u ta'khir domin da ka hada azhar da al'asr jam'u ta qadim al'asr ka ja ta lokacin azhar to yanzu magariba ce zaka jinkirta zuwa lokacin mai isha'i dai idan ka taho kan kafin ma ka zo muzdalifa kan ai isha'i ta yi ballantana a aikin haji yanzu kan wani lokacin akwai wadanda ba sa samun dama saboda gosulo su zo muzdalifa ma har sai tsakiyar dare to in kaga lokaci dare zai raba tsakiya baka yi ta'i ba ai sai kamar ka hada ko akan hanya ta kama ka dan tunda baka samu daman zuwa babu yadda ka iya saboda gosulo ya turke ka akwai wata shekara da waɗansu masu zo muzdalifa ba sai da gari ya waye saboda cunkoson motoci to amma hukumomin kasar saudiya allah saka musu da alheri duk shekara in zaka je aikin haji ka tambayi wanda ya taba zuwa aikin haji tun daga 1981 zuwa bana shekarar da ta wuce ta 2000 din nan ba shekarar da mutum zai je bai ga waɗansu canje-canje ba ko ƙarin tituna ko ƙarin yanayin gidaje ko inda da ba hanya an yi hanya ko inda da wani dutse yake kaga dutse an fashe shi ko kuma idan an ga yawa mutane banga-banga a huda ta tsake shi a yi kwalta a wuce ya yi ta zaman sai dai <laughs> shine sai mutanen mu je su gano sai kaga su suna amfani da kudin su ko bai hada ku amfani da kudin kuɗin sai ku sassace to saboda haka a idan an zo muzdalifa mutum ya hada magariba da isha'i ba wata sallah ko ibada da aka shar'anta maka a wannan dara, so ake kwanta kai bacci kar ku manta kwana a muzdalifa wajibi ne dole ne ga mai aikin haji waɗansu malaman ma suka sake rukuni cikin rukunan aikin haji yan zahiriya suka ce rukuni ne sai ibn hazm an gane ko wajibi ne daga cikin wajiban aikin haji mutum sai ya kwana a muzdalifa amma an yi uzuri an yi hanzari ga mata da tsofaffi mata da tsofaffi idan dare ya raba tsakiya sai su tashi tafiya su je su kwana a mina dan wace gari da safa bayan rana ta fito su je su yi jifa cikin kwanciyar hankali mata da tsofaffi da dukkan wani mai kuduri in kana cikin jami'an tsaro yayi in kuma kana cikin ayarin mata kai ne shugaban su ka je ga matarka ga mahaifiyarka ga kuma wata matar ma ga kowa na nan kai ne shugaban matan ka ganin gurin kama hukuncin ka ya kama su <laughs> hukuncin su ya kama saboda haka sai in dare ya raba shi kenan sai ku tashi ku tashi ku je ku kwana amina amma duk wanda ba mace ba ba kuma tsoho ba kawai maji karfi babu wani uzuri sai ya kwana amina ka sai ya kwana a muzdalifa idan ka kwana a muzdalifa kai barcin ka yadda kake so har sai ka tabbatar alfajir ya keto da alfajir ya keto ka tashi yi sallar asubahi akan kai daga nan sai ka fuskanci ka'aba kana mai ambatan Allah kana mai istighfari kana roƙon gafaran ubangiji ubangiji ta Allah ce fa iza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin yayin da kuka gangaro daga arfa sai ku zo ku ambaci Allah a wurin da ake kira al-mash'aril haram al haram shine wannan dutsen wanda yake kusa da babban masallacin Muzdalifa shine mash'aril haram wadansu malaman suka ce a ai al-mash'ar al-haram shine duka filin Muzdalifa ne. duk garin Muzdalifa kauyen Muzdalifa gaba ɗayan ta mash'ar haram ne ita manzon Allah da yazo wata yace wa qabtuha huna wa jam'un kulluha mawqif jam'un sunan daga cikin sunayen muzdalifa manzo Allah ce na zauna anan na tsaya anan muzdalifa duk inda ka tsaya wurin tsayawa ne zaka fuskanci ka ka'aba kana abin nan fadkurullaha inda al-mashar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim wato ku kaga za ka yi zikiri din yace ce fadkurullaha inda al-mashar al-haram sannan ya ce kuma wastaghfir wato wastaghfirullah ko ambaci kuma ku yi istighfari zikiri ne istighfari ake a wurin manzo Allah ya tsaya nan yana zikirin Allah yana istighfari hatta asfara jiddan har sai da gari yayin sha saura kiris gari ya gama wayewa gaba daya sannan manzo Allah ya daina ya addu'a sai ya taho wata kuma mina lokacin za ka gangaro mina ka taho za ku fita wurin da ake kira wadi muhassir inda aka halakar da ashabul fil ana san idan mutum ya zo wurin in dai ba gosulo bane ba kai mata kauci da sauri <laughs> amma kila wani ma bai sani ba barci ba zai a wajen ita ba kowa da zai tantance waɗannan wuraren ba to amma duk inda mutum ya iya karatu kaga amfani ilimi in mutum ya iya karatu zai ta gani a rubuce za a rubuta da turanci za a rubuta da larabci a wani wurin ma bayan sun rubuta da turanci da larabci sai su rubuta da faransanci a wani wurin ma su hada da yaren pakistan a ko wurin ma da har da hausa ma suna rubuta ina fata an fahimta suna lura da adadin musulmai yarukan da musulmai suka fi yawa a ciki wanda kuma an san suna zuwa aikin hajji sai ga an rubuta da yaran su ina fata an fahimta to saboda ka ga amfanin karatu kenan lalle ya kamata mutum ya yi jahilci ya iya karatu da rubutu ta kowane irin harshe dan in dai kana da ilimi to ba za ka zama bako a gari ba in ko mutum ba da ilimi dole ya zama bako idan ka zo mina a wannan rana aiki hudu ne a gabanka aiki na farko jifa aiki na biyu yanka aiki na uku aski ko tsaye aiki na hudu tawaful ifada a can makka ayyuka guda nawa kenan hudu jifa yanka aski tawaful ifada haka ake so ka yi su a jere jifa za ka ɗauki duwatsu guda bakwai idan ka zo wuraren jifa ɗin guda uku ne wannan jifa ana kiranta da suna jifan shedan amma sunan jifan shedan ba cikin hadisi zo ko aya sunansa a cikin hadisi ramyul jamarat ramyul jamarat amma tun da ya shahara shedan ake cewa su ma da suka zo fassara a wajen sai suka ce shedan karami shedan babba da hausa da suka <laughs> wato na farkon shedan karami daga nan sai shedan da tsakiya daga nan sai na karshen kasan shedan din kenan a gaskiya wannan ya zai ba mutane wata koyarwa daban sai mutum ya rinka jin lalle ga shedan ne ya tsaya ana jifansa dan san ba jifan nan ba kawai jifa zaka ce ramil jamarat wurin jifan na farko wanda lokacin da kake daga mina shi zaka fara tarasuwa shi ake kira aljamratul ula na biyu shi ake kira aljamratul wusta na uku na karshe shi ake kira aljamratul aqaba jamra ta karshe wanda daga ita sai ka kama hanyar maka to wannan rana jifan da zaka yi a wannan ranar ta sallah ranar goma ga wata ba ruwanka da wurin jifan farko ba ruwanka da wurin jifa na biyu za ka zo ne ka jefi wurin jifa na uku abinda ake so in za ka jefe shi ka sanya mina a damanka maka sana hagun ɗinka ka fuskanci abin ka ɗauki dutsen da za ka yi jifa da shi dutsen da za ka yi jifa da shi karami ake so kamar irin dutsen nan da ake wasan alhaz da laraba suke cewa alhaz wato akwai wasa da ake duk wanda ya yaranta a kasar hausa ya san ka sa dan dutse a nan wurin kai haka ka falla shi haka ko ba haka ba shine hasal khal to kamar wannan dan dutsen ma'ana dai kamar kan da dan yatsan ka ko mabin dan yatsan ka wannan dutsen ba wai katin dutsen zaka dauka murguje da ka saka hannunka da shi ka jefa ba yadda jahilai suke yi ko kuma ka dauki takalmi ko ka dauki gungunin ka kola ka wurga duk wannan abin ne ko kwalba duk shirme ne wannan jahilci ne dutse zaka dauka karami haka madaidaici guda bakwai idan ka zo wajen an gane ko wato ainihin za ka yi basmala ka jefa bismillah ka jefa ɗaya kenan bismillah biyu kenan bismillah uku hudu biyar shida bakwai ko wace jifa kana yin mai basmala ba za ka kara bismillahir rahmanir rahim ba a bismillah kadai za ka yi sai ka jefa har guda bakwai idan ka je za ka ga akwai fila da aka yi haka wani ginshiki da aka yi na subunci da dakin aka zagaye shi kuma da wani gini haka to abinda ake so tsakuwar da zaka jefa ta fada cikin wannan kewayen cikin wannan cycle din ba wai lalle ne sai ta samu wannan fila din ta tsaye ba kawai wannan sun yi ne dan mutum ya ji daɗin yin saiti yadda abin zai fada ciki kun fahimta da kyau da ka jefa ta fada ciki daya biyu har zuwa bakwai shikenan ka gama ina fata an fahimta sai ka fuskanci ɗakin ka ba kai addu'a sai ka taho sai kai tafiyar ka dan ka taho kai tafiyar ka sai ka tafi inda ake yanka ka je ka yanka dabbar ka faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi wanda ya sami daman yin tamattu'i to sai ya yanka abin da ya sauka na dabba in dai mutum tamattu'i yayi ko rago ko saniya ko raƙumi ko rago ɗaya ko biyu ko bakwai ko sama da haka lalle ka yanka dabba an gane ko manzan Allah da ya zo aikin hajjinsa raƙumi ɗari ya yanka ka nuna mun attajirin da ya taɓa yanka ko raƙumi goma amma ɗari sallallahu alaihi wa saboda ya fi kowa kyauta sallallahu alaihi wa yana kyauta kyautan mutumin da ba jin tsoron talauci amma mun yanzu rago dan karami din ma sai da kyar a idan ka je ka bayar da kudin ka wajen da ake yankan tiket sai da za a yi maka yanka a rubuta sunanka a baka tiket ka sai rago to za su yanka maka kaga ba sai ka je ka yanka da kanka ba kenan in kana da dama mayankar biyu akwai ta zamani akwai local mayanka inda zaka je ka ga ragunan da kanka ka zaɓi wanda ya ga dama ka yanka mun taba zuwa lokacin muna karatu a can muka je muka hada kuɗi mu bakwai muka sai raƙumi muka yanka dama an yadda mutum bakwai su yi tarayya cikin ragumi amma rago ɗaya sai mutum ɗaya kenan to idan ka je kai yanka sai ka zo kai aski idan kai aski sai ka tafi maka sai ka je kai dawafil ifada za ka yi dawafi a siffar da muka ambata su dawafi da zu ka yi sallar nafila raka'a biyu in ka gama sannan kuma ka je kai sa'ayi wannan dawafin da kai yanzu na aikin hajji ne wancan da na umara ne sa'ayin da kai yanzu shi ma na aikin hajji ne wancan da na menene ne na umara in ka gama sai ka dawo mina waɗannan al'amura guda hudu da ake a wannan rana ya tabbata cikin hadisi ko da yake kafin hadisin malamai na cewa idan kai guda biyu daga ciki idan kai jifa kai yanka ko kai jifa kai aski ya halatta ta cire kayanka da gida tun daga wannan lokacin ka sanya turare in kana so tun daga wannan lokacin komai ya halatta saduwa da iyalinka na bai halatta ba sai in ka je kayo tsawaful ifada abinda ake kira a tahallul asgar kenan yanzu ka samu dan karamin yanci na ka kwance ihraminka to amma ya tabbata cikin hadisi duk wanda ya bari kuma bai yi dawabi ba a wannan lokacin har dare to ya koma ruwa sai ya sake cirewa ya mayar da ihrami in kana so ka ci gaba da ruwa da wannan to sai ka je ka tsawafi ka dawo da ka je ka yi tawafi ka dawo kenan kuma wannan lokacin jazara ka kullu shay'in har saduwa da iyali ya halatta in mutum ya je da iyalinsa to in kai wannan ka gama sai ka zo mina kuma yanzu sai abin da ake kira kwanan kwanakin mina za ka dawo wannan daren ka kwana a mina an waye gari ya mana nawa ga wata kidan sha daya idan aka sake wayan gari ya zama nawa sha biyu idan aka sake wayan gari ya zama nawa sha uku to kwanakin mina za ka yi uku tun nan ne ko kuma biyu sha ɗaya da sha biyu in kana so ka tsaya kuma har sha uku me ake a kwanakin mina abin da ake a kwanakin mina jifa bayan jifa zikirin ubangiji sai ci da sha a wata hakori da dai ga nama nan baja-baja haka manzo Allah ya nuna ayyamu aklin musurbin wa zikrillah kwanaki ne na ci da sha da zikirin ubangiji a ci nama a more a yi zikirin ubangiji a wannan kwanaki to jifan waɗannan kwanaki duk iri ne farko ba a yin jifar sai an tabbatar rana ta yi zawadi ta bar tsakiya an yi azhar kenan daga nan har zuwa dare lokacin jifa ne na biyu idan an je jifar duka ababen jifar guda uku za a jefa a ranar farko guda ɗaya maka jefa shine na ina na ƙarshe na zuwa daga shi sai sai tafiya maka to amma yanzu idan muka zo za mu ɗauki za mu jefa na farko mu jefa na tsakiya mu jefa na karfe kowanne da duwatsu guda bakwai haka ranar sha biyu ga wata ma zamu yi haka ranar sha uku ga wata ma zamu yi kuma yadda jifan take idan muka zo bismillah mu jefa mun gama guda bakwai din nan kafin mu je na biyun sai mu tsaya mu fuskanci Ka'aba mu yi addu'a mu yi addu'a manzo Allah na dadewa a tsaye na addu'a wurin wurin na addu'a sannan sai ka je ka jefa na biyun da zuwa guda bakwai kafin ka je na uku sai ka tsaya a hanya ka yi addu'a ka fuskanci Ka'aba ka yi addu'a ka yi addu'a daga nan sai ka je ka jefa na uku da ka jefa na uku ba sauran addu'a sai ka yi tafiyar ka na masaukin ka an gane ko sai kuma wace gari wace gari ma bayan azhar sai ka zo ka yi to wannan kwanaki guda uku in mutum yayi uku haka aka fi so amma in ya takaita a biyu da ya jifa ranar sha ɗaya ga wata ya jifa ranar sha biyu ga wata ya fitar kayan sai dawo maka babu laifi dan Allah ce fa man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alai wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaka wanda ya taho a kwana na biyu babu laifi wanda ya bari sai da ya yi jinkiri kai kwana na sha uku shi ma babu laifi amma da shi na farkon da shi na biyan da aka ce babu laifi ko wannan rashin laifin limanin taka ga wanda ya yi takawa a wannan wurin wanda bai yi takawa ba fa ina da laifi kenan kun fahimci wannan da kyau waɗannan kwanaki na zikiri ne dan Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'duda to ake mutum waye zikiri kuma ya rinka yin sallah cikin jami'i da shi da ƴan uwansa musulmi waye zikiri kuma yana sallar jami'i mutane su ji tsoron Allah za ka ga a waɗansu rumfunan alhazai na waɗansu jihohi fitsarar da ake a can gurin ko a sabon gari a Kano ba a yanka? ka ga mata sun yi ado suna ta zagaye-zagaye samari sun yi ado wannan ya tsaya da waccan wannan ya tsaya da waccan a wurin da Allah ce wadkur laha fi ayyamin ma'dudat kaga wata da rashin mutunci da rashin arziki in ta zo ban dakuna sun cika sai kawai ta tsaya daga ita sai dan kamfe sai breziya yan rigan ta a ta tsaya tana wanka dan rashin mutunci kuma kai mata magana ta zazzage ka ta faɗa ma bakar magana saboda me karuwar wani jami'in gwamnati ce ko karowar wani jami'in hukumar alhadai ko karowar wani mutumin banza ce daga cikin shugabannin mu ko kanwarsa ce ko yarsa ce ko kaza kaza din ce ba wanda ya sai mata magana kaga mutane suna tsaya da abin nan musamman dai wuraren da aka fi rashin da'a ka kasa sarrafa mutane ba kamar khaima ta mutanen Kano da kuma ta mutanen Lagos a idan ka je Lagos kuma shikenan sai dai daga can gurin kai fatiha kuma ka tashi ka ga ganin rashin arziki da rashin mutunci shi yasa da yawa daga cikin alhazai waɗansu a nan Kano suke amma in sun kazantar ababai sai su je su biya aikin hajji a Jigawa ko su biya a Kaduna wannan ta shafa ruwa akan samu sauki wata shekarar wata shekarar kuma ababai su sake ranta ya danganta da yadda aka samu shugabanni na gari wajen jagorantar aikin hajji da yadda aka samu tsayayyu wajen jagorantar aikin hajji to idan mutum ya kammala wannan kwanaki biyu ko uku ya dawo maka ya riga gama aikin hajji kenan yanzu abin da ya rage masa shine tawaful wada tawaful wada shine tawafin bankwana yau zai tawafin bankwana ranan da ya tabbatar cewa gobe zai tafi koji ko kuma yau zai tafi da yamma sai je kaba ya tawafin bankwana zai je da alwalansa da kayansa na gida ya yi tawafi guda bakwai ya sallar nafila raka'a biyu ba wani sa'ayi shikenan manzo Allah ce duk wanda zai bar makka to ya tabbatar karshen abin da ya yi bankwana da shi da makka shine tawafi to a nan gurin kuma idan mace tana cikin kwanakin al'adarta ta gama aikin haji ba ta yi tsawafin ban kwana ba sai al'ada ta zo mata ga ranar tafiya ta zo mata kaga dole ta tafi wannan tsawafin ban kwana ya faɗa kanta tunda ba ta da iko ko mutum rashin lafiya ta kama shi matsananciya ana son a dawo da shi gida tsawafin ban kwana ya faɗa kansa kar ku manta tsakanin jifar da ake amina da jifar da wannan ta kwana sha ɗaya sha biyu sha uku da wanda ake ta ranar sallah ɗin nan suna da bambanci ta fuskar adadi da ta fuskar lokaci waccan jifan ta ranar idi wuri ɗaya za ka jefa da duwatsu guda bakwai sannan za ka yi jifan ne bayan rana ta fito kar ka yi kafin rana ta fito ko da kana cikin wanda aka wa uzuri su kwana amina amma jifar sha ɗaya sha biyu zuwa sha uku wannan za a yi ta ne bayan zawali in cinkoso ya yawa ka je bayan la'asar kaga ana cinkoso kamar ka mutu dawo gida ka yi magariba bayan magariba ka koma ko bayan isha'i duk ya halatta rashin sani ke sa mutane je cikin cunkoso a tattake su ko mutum sai ya je da mace ta yi kuɗi da maza a tattake ta ko wani abu sai ka bari sai an gama sai can bayi ija'i za ka je ka yi jifar ka cikin kwanciyar hankali duk asarar bai sun nuna ana yi bayan isha'i dan akar mutum yace sai ya shiga cikin cunkoso da yawa dan galibi mutuwa aikin haji ana mutuwa ne a wannan wurin saboda cunkoso da yawa to wannan dangane da yadda aka yi aikin haji kenan yanzu abin da rage ambata mana daga lokacin da ka sanya ihrami akwai abin da ake kira mahazuratul ihram wanda ya kamata mutum ya kiyaye shi daga lokacin da ka sanya ihrami a tattare da kai farko dai ba za ka aske gashin kanka ba ko dukkan wani gashi na jikinka ta hanyar askewa ko ta hanyar yankewa da almakashi ko ta hanyar cizewa da hannu gashin ka ko na Amata ko na gaba ba bambanci tsakanin mace da namiji duk wanda ya yanke askin kansa ko ya aske ba tare da ya zo sauke umra ba ba tare da ya je sauke aikin haji bane ba to ya tabbatar fidiya ta kama shi sai ya sayi dabba ya yanka fidiya din ko ta hanyar yanka dabba ko ta hanyar yin azumi guda uku ko ta hanyar ciyar da miskinai guda shida an gane ku da Allah ce fa mun minkum maridan aw adam aw bihi adam lirasihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk mutum ko dai ya kasance ya azumi uku ko ya siyar da miskinai shida ko ya yanka dabba zabi aka ba shi ɗaya kenan na biyu daga cikin ababen da aka hana yanke farce ta kowace irin hanya ba za ka yanke farce ba na uku kada mutum bayan ya sa ihrami ya sa turare ihramin da tazumin ce kafin ka sa ya halatta ka sa turare dan manzon Allah ya sanya turare Aisha tace da kai da na sanya manzon Allah turare a cikin tufafin sa na ihrami kafin ya ihrami amma da zaran ka kulla niyya kuma haramun ne ka ci gaba da sa turare tare da cewa ga kanshin nuka zo da kasa kafin kai niyya yana nan tare da kai an gane ko na hudu mutum ba zai sanya tufafi ba dinkakke duk abin da aka yi masa fasali ko da daidai hannun riga ne ka sa to ka saba ma Allah ka saba manzon Allah sai ka yi fidiya kenan a wani wadansu malamai an gane ko ba za ka sanya tufafi ba dinkakke sai dai wannan nan amma wannan ya shafi namiji ne kadai banda mace na biyar mutum ba zai aure ba ba kuma za a daura masa aure ba shi ba zai daura wani ba kar ka je kana can da ihrami a cikin ka nan gida an sa maka aure ana daura maka aure bai halatta ba kar kuma kai ka daura wani aure bai halatta ba kar ka ga wata budurwa ko ba zaura a aikin haji ka dan yi mawa farkwata ka ce zaka nemi aure bai halatta ba har sai an kammala na shida jima'i mutum ba zai kusanci iyalinsa ba idan mutum ya kusanci iyalinsa aikin hajjinsa ya rushe shekara mai zuwa sai je sake sabo ba wani yanka dabba na bakwai mutum ba zai rufe kansa ba da wani marfin rufe kai kamar ka sa hula dinkakkiya sawa'un hula ce ko hular kwano ce duk mutum ba zai sa ba ko rawani duk mutum ba zai sa ba ko da da hanki suka sa a kanka amma lema da zaka rike an bayyana babu laifi haka kuma idan ka tsage gindin bugiya babu laifi haka rubun mota ya rufe kanka wannan babu laifi sannan da kanka da wani abu ne bai halatta ba na takwas kada mutum ya ce zai farauci dabba wadda ba ta ruwa ba dabba wadda ake cinta ba ta ruwa ba dan ubangiji ta lafi la ta kafa sai da wa antum huru an gane ku? sannan kuma wato ainihin abu wanda ya shafi na tara kada mutum ya ce zai rungumi iyalinsa ko da ba da sunan saduwa ba ko ya ce zai sumbace ta ko ya shafe ta taba wani bangare na jikin ta ya ji daɗi a kwanakin aikin hajji waɗannan al'amura dukkanin su haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutum ya sanya rawani kar ya sanya riga kar ya sanya wando kar ya sanya hula kar ya sanya hufi sai ga mutumin da bai sami slippers ba in ya samu takalman da yake idan sawunsa bai shiga ciki ba dan ya sa shi babu laifi sannan mace kuma kar ta sa murfi ta rufe fuskarta sannan kuma wato ainihin kada ta sa safar hannu duk manzo Allah sallallahu alaihi ya hana wannan har ta kafa ba za ba kun fahimci nan? galibi dai da an ce kuffa zai na nan falsafar hannu ita dai manzo Allah ya hana shin za a ce ta sa ta kafa ko ba ko za ta iya sawa wallahi to daga nan gurin abu na kusa da karshe ne kamata in faɗa shine ziyara bayan ka gama aikin haji wanda zai dan kai wannan ka gama aikin haji daga nan sai in ka samu sukuni zaka je ziyara Madina wani lokacin zaka je ziyara kafin ake haji wani lokacin bayan ake haji ziyara a Madina jama'a kai kaitacciya ce kwarai da gaske wuraren ziyara a Madina wurare ne guda hudu wuri na farko masallacin manzon Allah shine fa ko ina muhimmanci dan nan ne manzon Allah yace ya halatta daga nan ka dauki kayan ka ta karo dan ka je ka ziyarci masallacin manzon Allah ko masallacin Ka'aba ko masjidul Aqsa ladabin ziyara wannan wuri in ka shiga ka yi tahiyatul masjid in zan samu ne ka yi a wurin da ake kira ar-rawda rawda kuma shine wurin da ke tsakanin mimbarin da manzo Allah mimbarin manzo Allah da gidansa za ka kafa cikin wurin an bambanta shi ta fuskar launi da sauran wurare dan manzo Allah ce tsakanin mimbari na da gidana dausayi ne cikin dausayin aljanna in ka gama sallah din nan sai ka tsaya a sallan farilla daga ya an gama sai ka je ka kaiwa annabi ziyara cikin kabarinsa ladabin ziyara kabarin annabi ka je ka tsaya a gaban kabarin da ladabi ka ce assalamu alaikum ya rasulullah shi kenan ka gama ziyara sai ka yi dama da shi ka tsaya jikin kabarin Abubakar ce assalamu alaikum ya Abubakar ka gama sai dai gaba gaban kabarin Umar assalamu alaikum ya Umar shi kenan ka gama kullum ana so in san samu ne ka je masallacin annabi ka yi sallolin farilla dan sallah a can guda ɗaya dai suke da dubu ta garin ka kaga ai ba za ka yi sakaci ba ko jam'i ya kuɓuce ba je ka yi takan kai kaɗai a can an gane ku? sannan kullum ke kai tahiyatul masjid amma kai ziyara kabarin annabi inda a ce ka je to dai kawai ta kai ziyara kabarin annabi kai dai kullum kana sallah a wajen ya wadatar har imam malik ibn anas ke cewa ba kullum bane sai ka kai ziyara har yana hana waɗansu daga cikin mutanen madina kai ziyara kullum kullum ta safa da mata yamma daban dan wani nau'i na daga cikin nau'ikan bid'a don idan ka je ziyara mai zaka ce assalamu alaikum ya rasulullah to wannan sallama din idan kai tahiyatul masjid ba kana masa sallama ba da yin sallama cikin sallah da yin sallama a wajen sallah wanne yafi falala da yin salati a cikin sallah da yin salati a wajen sallah wanne yafi falala idan kai tahiyatul masjid kai ziyara kuma kai ne tahiyatul masjid dan a ziyara sallama ake wa annabi salati kuma cikin sallah rakatan raka'a raka'a abin da tahiyatul masjid din nan za ka karanta tahiyya wata ta kunshi salati ta kunshi sallama daga nan wuri na biyu sai kai ziyara makabartar baki manzan Allah tun lokacin yana da rai yakan je makabartar biki ya kai ziyara wa mutanen wurin addu'a daga nan gurin sai mutum ya kai ziyara masallacin ba manzan Allah ce duk wanda ya alwala ya je masallacin ku bayan sallah nafila a biyu za a ba shi ladan kamar yayi umara daga nan wurin wuri na hudu sai kai ziyara can Uhud inda shahidai suke kun san annan ne yakin Uhud mutum 70 suka yi shahada lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kabarin da ya fi shahara shine kabarin sayyidina hamza kusan sauran kabarburan ma ba za ka iya gane su ba amma za ka ga kabari guda ɗaya na sayyidina hamza kenan idan ka je wajen ba bambanci tsakanin ziyarar da za ka yi a wajen ziyarar da za ka yi a kowace makabarta sallama za ka yi wa wajen mutanen wajen assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiya ko wani abin da ya inganta daga bakin manzon Allah wanda ba wannan ba to waɗannan wurare guda hudu nan ne kadai ake ziyara a Madina duk inda ka je to suna ba bambanci da yawon shakatawa wani masajid sab'a wani masjid al-ijaba da mutanen mu suke zuwa su tare a can masallacin da ake ansa addu'a in dai ka samu balaramin kawai mai sayan motar nan to su kuɗin suke so za su ja ka duk inda suka ga dama ko da su ce ma ziyara duk inda wani dan gidan zuwa ke dan tsohon gidan sai addu'a addu'a kuɗin ka kawai za su karba wallahi kariya suke wani abu da ya kamata kuma ku lura da su yayan uwa daga cikin ladabin tafiya tunda mutum tafiya zai yi farko a cikin ladabin tafiya akwai istikhara amma mutumin da za shi aikin hajji ko umara ai ba bukatar istikhara abu ne da alherin sai ki sarari idan za ka yi sallah sai ka istikhara na biyu mutum yayi wasiya kafin ya tafi dare baya da tabbas wasiya kuma shine in ka sa akwai haƙƙin mutane akan ka na bashi ko na ajiya duk sai ka rubuta ka ce bayan na mutu wani nabi na biya shi bayan na mutu akwai ajiyar wani aure na akwai kaza na uku inda dama mutum ya tafi ranar alhamis hadisi ya tafi cikin bukari da muslim galibi annabi in zai yi tafiya yana fita ranar alhamis ne to amma wannan tunda jirgin sama za ka kowa abin nan ya danganci ranar bukin ɗinka ko ranar tafiyar ko ba ka da kontrolin ɗin kanka na hudu mutum ya tafi da sammako manzon Allah ya roki Allah ya sanya sa albarka a lokacin da duk suka yi sammako na biyar mutum ya tara mutanen gidansa ya yi musu bankwana su duka ya tara abokanansa ya yi musu bankwana ya yi musu wasiya jin tsoron Allah su ma su yi masa nasiha da jin tsoron Allah na shida idan mutum zai fita ya yi addu'ar tafiya na bakwai idan mutum yana cikin tafiya duk inda ka hau tudu ana son kai kabbara in ka yi gangare ko a mota kake ko a kan doki ko a wani hali kake idan ka hau tudu kai kabbara in ka yi gangare kuma sai ka yi subhanallah an gane ku a na na na wannan na bakwai kenan ko na takwas in mace ce za ta yi tafiya ko ta aikin hajji ko ta umara ta tabbatar ta tafi da muharrami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna baya halatta mace ce tafiya ba tare da muharramin ta ba dan haka mata ya kamata su yi wannan wani mutum an rubuta shi a aikin zai tafi jihadi sai ga matarsa kuma za ta je aikin haji sai ji manzo Allah na cewa kada mace ta tafiya sai da mijinta sai zo wajen manzo Allah ya ce ni ko gashi an rubuta na jihadi ga matarsa za ta tafi aikin haji sai manzo Allah sai agoge sunan daga cikin jihadi yace in salih wa hujja ma amratik je ka tafi kai aikin haji tare da matarka na tara kar mutum ya albazaranci wajen kashe kuɗi idan ya je can wajen sayan gwalagwalai da sa agogon zinariya da su wane ne nan gurin ga ka na cikin yunwa da fatara wani ma yana asibiti wani ya kasa biyawa ɗansa makaranta na goma kar mutum ya tafiya shi kadai ya samu abokin tafiya manzo Allah ya ce matafiyi shi kadai sai ne in su biyu da sun zama shaitanu guda biyu in sun zama su uku to sun zama rakab arrakbu wato tarauka kenan aya na goma sha ɗaya lokacin da duk mutum ya sauka a masauki ya yi addu'ar da annabi ke in ya sauka a masauki wata irin addu'a yake annabi ke sallallahu alaihi wasallam idan ya sauka a kowane masauki ina da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance in ya sauka a masauki na ta'awun kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaqa yace dukkan wanda ya faɗi a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa duk abin da zai cutar a wurin sai ba zai ka ba ko ita ko ta addu'a daban to waɗannan a takaice ya uwa su ne ababen da nake ta kokarin in rairayo in rairayo in haɗo mana kansu wanda nake jin insha Allah mun ambaci ahammu masailul hajj mafi muhimmancin aikin haji duk abin da zaka yi ka lura da abu guda biyu abu na farko kyautata niyya kai dan Allah kar ka yadda kai wani abu dan neman yaddan mutane ko yaban su abu na biyu ka tabbatar ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sharda guda biyu sun sharɗan karban aiki duka duka anan ya kamata in dakata mana in akwai sauran abin da zamu iya yi shine mu ansa tambayoyi da suke da alaka da aikin haji kadan sai wanda ya tambaya wanda ba ta da alaka da aikin haji duk tambayar da zaka yi zanto tana da alaka da wannan babin abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah ya kai mana والسلام alaikum ورحمة الله ta'ala wa barakatuh ah, ga wannan mutumin da ya je umara tun da azumi to kuma sai ya tafi madina ya je ya zauna a can sai ya zo yana son ya tafi aikin hajji kuma hukumomin saudiya ba za su bar shi ba saboda biza su ta riga ta kare to ya mutum zai a haya zai zai iya ture su da karfi ne ce sai ya je sun farko da ba zai je madina ba in ma kuya zai sai je makadin ya kuya ya fi masa sauki sama da ce ya tafi madina inda ya san madina fitowa daga cikin ta zai masa wahala ayyukan umara din nan da ka zana duk za a yi su ne a rana daya a yadda ka samu hali za ka yi idan ka samu ka yi idan ka samu ka yi to a rana ɗaya ya yi idan baka samu ka fara yau wannan ba karasa ba dare ya yi ko na uzuri ya zo maka ko gajiya ka je ka kwanta kai barci har sai wace dare ka karasa ya yi ba dai za ka kwabe ihrami ba sai ka riga ka rammala su sai bayan ka yi aski kenan sai bayan ka da dawafi ka yi aski mai ingancin magana da waɗansu suke cewa wai an yi langwame idan ka ƙetare wa mutum sallah cikin aikin hajji ba a cikin ka'aba masallacin ka'aba babu laifi wannan maganar ba ta da hujja a kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law ya'lamu maru baina yaday al-musalli madha alaihi baina yaday al-musalli madha alaihi la waqafa 40 mutumin da ke wucewa gaban masallaci da ya san irin abin da ke kansa na zunubi da ya kwammace gare tsaya har arba'in kwana arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in kaga dai mafi karanci a ce kwana arba'in ko a ce sa'a arba'in to kaga ai lokaci ne mai tsawo don haka akwai zunubi mai girma ka zo ka wuce ta gaban masallaci ba bambanci tsakanin masallacin Ka'aba da masallacin da ba shi ba manzo Allah bai bambance ba duk waɗanda suka bambance ya zama takhsisun bila mukhassis sun yi takhsis ne ba tare da wata hujja ko kwalar da ta yi musu takhsis ba sannan kuma kai idan za ka yi sai ka tabbatar ka yi sutura yadda ba za ka ketare maka ba dai idan ba ka yi sutura ba ka ga ɗakin masallacin kaba akwai cakuduwa maza da mata da yawa ko manzo Allah nuna cikin hadisi ce dukkan mutumin da yana sallah ba tare da ya sa sutura ba mace baliga ta ce ta gaban shi ta gaban shi ko kuma kare ko kuma jaki wato ko bakin kare ko jaki to sallar ta riga ta yanke abin nufi sallar ta ba cikin to ka kana cikin nafilar ka idan mace ta wuce sallar ta yanke kenan matukar ba ta sutura ba don haka lalle mutum ya nemi inda zai sutura idan ya je wannan wuri karka sai to ai gashi nan duk mutane suna yi kai dai ka kwatanta yadda zaka bi manzon Allah mana kuma in ka ga wani yayi ba daidai ba kai kuma kai masa nasiha yanzu zaka iya in ba yaran ku dai ba kuma ba za ka iya ba to wannan kuma ba cewa dole sai ka faɗa masa ko kuma ka faɗa masa yaki kuma babu yadda ka iya kuma wannan ke cewa mahaifinsa ba ya da kuɗi tsaba a hannu amma yana da kadara da ta kai ta miliyan ɗaya ko sama da haka shin kenan aikin hajji ya zama wajibi a kansa ko shakka ba aikin hajji ya zama wajibi a kansa ya sayar da kadara ya aikin hajji ba ta aka yi sayar da ba ya sayar gwagwadon yadda zai biya kujera ya je wa aikin hajji ya dawo tun da an ce limanin safa kuma yana da yin safa yanzu kuma kaga Allah ya yi razani kwarai da ya ce wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin wanda ya kafirce to Allah kuma ganiyun ne anil alamin sai aka nuna ka ki zuwa aikin haji da gangan bayan kana da istita'a wato nau'i ne daga cikin nau'ikan kafirci ko bai da zama kufur al-kufr al-akbar ba zai iya zama kufur al-asghar duk cewa lafazin am ne sai zan zanto wannan na cikin nususul wa'id kenan akwai razani matuka a ciki wanda ya kamata mutum ya kauce wannan da yawa za ga waɗansu sun samu kuɗin aikin hajji za su ki zuwa su je su yi amma sai su ki zuwa da hujjar cewa wai ba a kira su ba an kira ka kai ne kake ansawa da Allah baka dukiya ya kira ka ai da kamata kai wannan tambayar ba tun da zama riga mun ce mace ba za ta je ba sai da muharrami kana so ka ce sun sana da kuɗi sai ta tafi shi bai da kuɗi da wani hujja za ta tafi ai shi ne ta yi mun baka ansa tun da zan dai tambaya kake mace dai ba za ta tafi aikin haji ba kowace irin tafiya mace bai halatta ta ba sai da muharraminta muna sakaci da wannan umarnin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce la tusafir imra'atun illa ma bi mahram wa la yakhlu anna rajulun bi imra'atin illa ma bi mahram kada mutum ya banta daga mace sai shi a wurin da ba mai jin su ba mai ganin su sai tare da muharrami sannan kuma kada mace ta yi tafiya sai tare da muharrami akwai wadanda suke sa in tsohuwa ce babu laifi ko in mummuna ce ba kyakkyawa ba duk babu laifi ko kuma in tana ko in tana cikin ayarin mata a gaskiya duk wannan ba su da dalili ko daya a in mummuna ce ita ba ko wani mummuna ba namijin kuma ita tsohuwa ce ko ba ko wani tsohon ba ahoyi suka ce li kulli sakita la kita duk abin da aka je fara ko wanda kuma in ya gani zai tsinta in wani na gani shi bai da da jiki ba wani na ruwansa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ne gaba daya wala tusafiri imra'atun illa ma azim haram la tusafir imra'atun kaga imra'atun din nan nakira ce da kuma la annafiya nakira kuma fi siyakin nafi tufidul umum da haka duk wanda ya da'awar tafsiri cewa in mummuna ce ta iya tafiya in tsohuwa ce ta iya tafiya in kaza ce za ta iya tafiya to bai da hujja akwai wanda suke ta kuma ta iya tafiya cikin ayarin mata dukkan su ne sun saba manzo Allah su duka matan ko su goma suka hadu a cewa gurup din su dai sun saba manzo Allah waccan ta saba waccan ta saba waccan ta saba dan kowace an hana ta tafi ba tare da muharrami ba kun fahimta da kyau kaga akwai waɗanda suke kuskure ko da daga nan matarsa a ce suna zaune a Kano su yan katsina ne ko mutanen dan bata ne za ta je ganin gida kawai sai ya kai ta tasha ya sa ta mota ya sai mata sabulun sallah da yan doyi da yan tsaraba da biredi da tafi gida a ga yadda su baba a ga yadda su waye ka saba manzon Allah binta za ku yi ku tafi tare dan kuka je kuka je gida ka ga yadda iyayen kai sai ka ce to zaka tafi rana kaza zan dawo mu tafi ko kuma ga kuɗin mota rana kaza wanta wane ko kanin wane ne wanda yake mutum ne baligi mai wayo ya raka sa ina fata an fahimta in ya zo kuma zan ba shi kuɗin motar komawa kar kuma ka zo ka ce kanin kai je dauko ta kanin ka kuma ba muharramin ta bane an haramta masa yake banta da ita kar kuma daga nan ka ki tafiya kuma ka ce kanin ka ne zai kai ta duk ka saba Allah ya gasa ta saba manzon Allah ko daga nan zuwa dambata ko daga nan zuwa ka zaure an fahimta ko kar kuma ka hada ta daga ita sai direba dole kasance akwai wani muharrami in ba muharrami to akwai dai wani wanda yake lalle kansu ba zai haɗu ba da direban in ka aika wanda kansu zai haɗu ko mai ake kenan ai kuskure ake wa mutum waye haɗa matarsa direba daga nan zuwa kaduna daga nan zuwa maiduguri daga nan zuwa ah, akwai ganganci da yawa wani daga nan zuwa sokoto ka san dai in suka tafi da safe daga nan za su Sokoto an kara kumallo dole kuma za a buƙaci ban ɗaki dai kafin a je Sokoto kuma sai ta ce masa ta ce kana jin bawali dan Allah wannan ko faɗa wannan ba ko rashin mutunci ba matar ka ta faɗa wani wannan kai baka jin shi ko rashin mutunci ko kuma shi direban ya tsaya ya taka birki ya ce na jin bawali duk ba ko rashin mutunci ba haka mata duk muka lodar nan matsalolin Ayyana daga cikin gafin da zaka yi wa matarka kawai ka kuka ta ba ta fita ne amma da direba to shikenan direba ya ja ku ku fita ne to amma yi da ranar kawai ka saki matarka ta tafi haka ita kadai saba wa manzon Allah ne eh idan mutum ya aikin haji baya da kuɗin da zai sai hadaya ga shi ya yi ta mutu'i sai ya azumi guda uku a can idan ya dawo gida ya yi bakwai a cikin aikin zai yi ba da zai ba ranar arfa a cikin kwanakin hajjin kwanakin da suka shafi hajjin ma'ana bayan ya yi umara kafin ya fita zai iya yin wannan azumi, in ya ga dama kuma kwanakin mina guda biyu din nan ko uku zai iya yi har ya ƙara karasa a cikin kwanakin hajjin dan Allah ce ya kuma ka hakuri ne ku yi hakuri mana dan Allah ce fa man lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila ka lura da cewa fa man lam yajid kaga wanda bai samu abin yin hadaya ba kenan fa siyamu salasati ayyamin fil hajji ya azmi na kwana uku fil hajji ma'ana fi ayyamil hajji alhajji kuma ashhurun malumat wa sab'atin idza raja'tum in ya dawo gida kuma sai bakwai san ga uku nan ga bakwai kowa ya san goma ne amma dan yankan shakku sai Allah ce tilka asharatun kamila ya zama kwana goma kenan cikakku dan kar mutum ya rage ce zai tara ko ba abu da take da ya dawo yi kun gane akwai waɗansu kurakurai da mutanen mu suke idan sun je za su yi tamattu'i din nan bayan sun yi umara sun ajiye sai su je su yanka dabbar su tun kafin ranar babbar sallah kun gane to wannan yanka dabba kafin ranar babbar sallah saba wa manzon Allah ne duk wanda ya yanka kafin ranar babbar sallah din nan fa yankansa bai ba dole sai ranar babbar sallah domin ranar babbar sallah ga abin da ake yi jifa na jami'ar ba da kuma yanka din da aski da tawaful ifada idan na je ni jifa kafin wannan ranar jifan ta yi idan na yi aski kafin ranar ba ta yi idan na yi tawafi ba ya yi to me yasa sai na ɗauki yanka ne kafin ranar duk gaskiya suke da juna ko a malikiya da aka faɗa kauli ne wanda yake ba'i. a cikin malikiya din ba shine mashahuri ba a cikin al iklil an nuna shine gairul mashhur a malikiya to da haka ya kamata a kiyaye amma nan sai ga malamai wadan suna zuwa kurakuran da yawanci waɗansu malamai suke dan son rai ko dan jahilci ko dan meye ko dai su sa mutane su yi ta yanka kafin ranar ko kuma a kwanakin da ake yin jifa din nan rane ko sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata su sa ana zuwa ana yin jifa da safe kafin zawali saba manzon Allah ne dan eh, kawai malami ya ja mutane an tafi musamman irin yan masu kuɗi kuɗin nan haka da yan jami'an gwamnati da ba sa san wahalhalu sai a ba su fatawa haka irin wannan aje a tashi har wata shekara Yusuf ala din nan bokan nan na abin nan na tudun maliki ya tattara kuɗin alhazai kafin ranar babbar sallah din yace zai mutu yanka kuma ya gudu da kuɗin su aka fallasa shi kowa ya har gidan rediyo amma wani gashi nan wani wali ne shi ma har yana wa'azi kuma ji mutumin da ya tattara kuɗin alhazai don girman Allah ina na farko ya sa za su yi yanka kafin ranar kaga saba manzon Allah ne na biyu kuma ya rike musu kuɗin su ya cinye aka fallasa hukumar alhaji tana da wannan rekodin din a nan Kano <laughs> ba mana magana aikin hajji wa yake ta wurin tilas kuma a auren biza auren biza saba manzon Allah ne kai ta auna alal ismi al udwan matar da take tafiya ba da muharrami ba sabo tai ko da'a tai sabo tai inda hukumomin Saudiya sun sani ba za su barta ba kai sai ka rufa mata cewa kai mijinta ne ga ƙarya ga ta'awun alal ismi wal udwan ga ke da matar da ba ta gaba abubuwan mutum ya tara mafasid da yawa duk wanda ya auren biza ya saba manzon Allah da haka bai halatta kai auren biza ba eh kamar ya tartibin su fara da ula da wusta ba haka manzon Allah ya nuna kar ka saba manzon Allah kar ka saba manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana me hukuncin aikin hajjin matar da bata samu izini ba daga wajen mijinta <laughs> dama izini daga wajen miji ta tafi ta kadai ai ba zai bata izini ba halatta bata izini ba amma in za ta tafi ita da babanta da wanta da kaninta to sai ba ta izini ba da wata hujjar da zai hana ta nan gudu kun fahimta dan farin ne za ta yi soki bai kamata kai ka zanto kan da garki ba ka hana ta aikata rukuni cikin rukunin musulunci amma ba da miji ba da wani muharrabi ba kan ai dama ya zama wajibi ba ya hana ta an gane wannan mai karin bayani game da masu cewa a gaishe musu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bid'a ne fadin haka a gaishe shi a ce da shi ne sai a ce me kaga mutane ba ma bin diddigi ne duk wanda ya ce ka da manzo Allah sai ce to me zan ce masa manzon Allah ya ce a yawaita salati a gare shi daren juma'a da ranar juma'a kuma a yawaita sallama ya ce sallamar da za a yi za ta kai masa salatin da za a yi dinnan Allah zai isar masa cewa an yi masa daga nan idan kai salati kana da Kano Allah zai isar wa manzon Allah me yawa kafin wannan idan ya fadi masa salatin ka ji za ka kuke kuma ka aike shi <laughs> daga nan kafin yaje masaukin Allah zai kai ka riga ka kwalala salatin ka ranar juma'a ko daren juma'a manzo Allah kuma ya ce zai kai masa Allah ne ya san yadda yake isar masa karka ce ai mun yawa masoya manzan Allah din ga waɗansu a Kano ga waɗansu a Bagadada ga waɗansu ba Allah ne sai yadda yake isar masa ba Allah ne sai yadda yake isar masa umur gaibiyya sai dai mutum ya sallama abin da wahayi ya faɗa Ba abin da yake wara al so ake ka sallama abin da wahayi ya faɗa ba bincike kan yaya aka yi hmm. an gane ku wai duk wanda ya zauna a makka ba tare da ikama ba wannan imaninsa bai cika ba waye ya faɗa haka ta ka'idar ikama ba ka'ida ce ta mutanen makka ba ka'idar mutanen makka kuma sai ta zama hadisi maka kam in an mu magana waɗansu malaman ai kowa mana da iko yaje zauna dan Allah ce sawa'an al-akif fihi wal bad mutane daidai wanda suke a makka ba bambanci tsakanin dan binni da dan kawai duk wanda yaje zai ce garin su ne inda musulmi ne to amma yanzu waɗansu ƙa'idoji da aka gina duniya a kai ba na daidai ba sai su kawo kaga ana abin nan sannan kuma wato in ka bi ta sai ka bi ta mabi sau kaga rashin kirkin da mutanen mu suke a maka shi ma yana da yawa wannan rashin kirki na mutanen mu shi ma yana da yawa akwai mutanen mu da za su je su kama gida su yi ta zama da matan banza a maka suna ta fasikanci da su suna nan da yawa eh da kai kayan maye kai harta dan lalacewa wai akwai wani bulu fim na mutanen mu ne za su yi shi a ko a wani wuri kuma su ba ta gari da tsinannu daga cikin larabawan har sun fi son wannan su kalli wannan bulu fim din da mutanen mu suka yi dan ya fi rashin mutunci sama da na turawa ya fi rashin arziki da iya shege sama da tura bature shi yasa idan kaga ana dukan wani an je hoshi an ce sai ya koma karkin mamaki in ma ba shi laifi ba dan uwansa ne ya ja masa wallahi kuwa babu ranar da za mu yi kima a wurin mutanen Saudiya sai ranar da shugabanninmu suka san kansu suka san kuma matsalolinmu kaga nan wurin shugaban gudun za su fi gwamna ya tafi ko wani minista ya tafi ko shugaban kasa ya tafi ko wani waye ko wani sarki yana fanka ma ana wani gashi nan gashi nan gurin bai ganin ke takalmin sa ya jika in dai kai dan Najeriya ne lokacin muna karatu a can koyewa muke ke min aina sai ce ni dan kamar ne ni wallahi wallahi wallahi kuwa ko in ce ni dan kamar ne ko in ce ni dan barkina faso ko wani sadi sadi ko in ce ni dan sanne ko in dai ka shigo cikin gari musamman a makka in balarabe in kai dai yana ganin kai dan najeriya ne to asali shine ka zama mutuwan banza har sai in yau da gobe ta nuna kai mutumin kirki ne ya yarda amma da ka ce najeriya to mutuwan banza ke ba bambanci tsakanin dan najeriya da mutumin banza a wurinsa kalmomin ɗaya ne sai in yayi mu'amala da kai yau da gobe yau da gobe to yau da gobe ta nuna masa eh to kila a Najeriya wannan dai cikin dubu kenan akwai wani dan ya je wurin wani mutum Pakistan zai sayi tufafi to akwai kayayyakin da ake ratayewa ya ga wata riga mai kyau ta yara ya saya ko dai wani tufafi ya saya mai kyau to da ya saya biya kuɗin tun da wannan dama nuna samfuri ne samfuri ne yake nunawa sai ya ce a kawo masa cikin leda ba zai dauki wannan ba sai ce me yasa ka dauki mai sai kai kura sai to kai dan Najeriya har wani wannan mai kura aurinka ce ba ga nan matan ku suna zuwa inda ake jefar da abinci ba a bola suna daukan gwangwanayen coca cola su je su sayar su kai wa kamfani a biya su ba ga nan matan ku suna kaza ba ga nan matan ku suna kaza ba zai mai rubuta da mutane ce ba wata magana da zaka faɗa mu yace ba ni riyal goma zan tsayar maka da matan Najeriya guda biyar a nan akan hanyar su kowace ce da za a yi fasikanci da ita riyal biyu amma kai ga riyal dubu daya ka nemo ɗan sake san guda ɗaya da za ta yi da a yi fasikanci da ita ka riyal dubu yana da magana da zai faɗa to wato shi yasa ne muke fahimtar in dai ka san ya kamata kuma kana da kishin kana so a ya kamata sai Allah ya kawo ka Najeriya ya ajiye to ya so ya jarrabe ka ne ubangiji ta Allah so ya jarrabe ka sai a ce ka a Najeriya kullum kana cikin jin haushi da bakin ciki sai dai in ba za ka fito daga gidanka ba sai dai in ba za ka yi ko kasuwa ko ofis ko makaranta ko masallaci za ka je kuwa don ga wani ya yi bid'a ka san ya kamata a masallaci za ga wani ya kin ya kamata in ka je wurin aiki ka san ya kamata za ga wani yakin ya kamata in ka je makaranta ka san ya kamata za ga wani yakin ya kamata ko ina ka shiga za ka ga ya kamata an kinta kuma kana so a yi amma in baka san ya kamata ba kai ma sai ka rayu a Najeriya cikin kwanciyar hankali in ka san ya kamata kuma baka damu a ya kamata ba nan ma sai ka rayu cikin kwanciyar hankali amma matukar ka san ya kamata kuma kana san a ya kamata to kana Najeriya to in baka yi hankali ba sai jinin ka ya hau sai dai ka rage yawo da yawa ka rinka yawan karatun qur'ani yana dauke maka kewa da zikirin ubangiji da sauran al'amura abin da zaka iya kautarwa ka kautar wanda ba zaka iya ba ka yi magana wanda ba za ka iya magana ba din sai dai ka tare. ko kawar da kai in kaga ana yi ka ki abin a zuci ka yi ba yadda ka iya amma ba haka ba dan me dan me mutane za su yi tafiya suna iskanci suna jefar da mutuncin mutane ko ba za a hana su tafiya ba ba daga nan ake tashi ba nan a Kano har kwamiti an taɓa sawa wata rana aka sa su Sheikh Isa Waziri gashi nan da ransa wazirin Kano Sheikh Isa Waziri su aka sa kwamiti a nan gurin dan a hana karuwai tafiya idan aka hana tafiya nan sai je su tafi a Lagos ko su tafi a wani gari nan san hana wata karuwa tafiya kan wajen gidan zuwa wata shahararriyar da ta shahara sai ta gansu kuma abin nan ta ce malam ga mun zo ta riga zuwa mukan ba ta tashi da Lagos bin Najeriya ina za wannan rashin mutunci ba shugabanci a Najeriya ba shugabanci ba abin nan da sauransu shi yasa ba mutuncin mu sama da wannan shari'a din mu tsaya ko